الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد قيامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على شكله فانسى يومنا هذا العشرين دسمبر زواج الرجل وتنبى في أجين ومسلمين هجرة وقال أتجد لذلك قلت سلاحين وقلت الهجرة منذ أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغمقة مدينة wanda ta zo daidai da ranar bakwai da watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na wannan littafi na biyun rahma da dan uwa doktor shehin malami muhammad sani umar musa rijiyar lemu hafizahullah za mu tashi a shafi na ashirin da tara inda malam neman lafiya da aka rada wa suna hilful fuboli idan an ce hilful fuboli abinda ake nufi da shi yarjejeniya da kuma kulla alƙawari da aka karfafe da rasuwa na waɗanda suke alƙubur masu martaba da daraja cikin al'umma yarjejeniyar masu daraja da martaba cikin al'umma shi ne darasinmu na da za mu fara da shi ma da yake sababu abin da ya dawo wannan yarjejeniya da kuma kulla alkawari na rajulan min zabe hakika wani mutum daga zabe an yi mamakar ya zo garin makka ya iso garin makka bai ba ajin da hajar sayarwarsa da abin tallatawarsa fashtara amin al'asu bin wadi sai a ɗan ya sayi wannan hajar tara abin sayarwarsa wa mana abu haƙƙahu ƙarfi ya da. wa mana abu haƙƙahu ya hana shi aikin fasta'ada alaihi dalili sai shi wannan dalili wanda yake daga wato ainihin zuriyar zabi sai wato ainihin ya nemi taimako shi ne fasta'ada sai nemi taimako a kansa wajen wa ashiraba quraishin masu darajar garin kwarishawa daga wajen ya nemi taimako da su tun da shi da shi shi ɗan gari ne don gari bayan ya cinye to bari ya yi amfani da ɗan garin ita ci ɗan garin ɗan aikin sai fito ko falan yu'inuhu amma ba su iya taimaka masa a kai ba بمكانة العاص فيهم الفم matsayin da shi عاص din yake da shi فوقف عند الكعبة سيسا يديه من تاج الكعبة والثبات بآل ذكر إلى آل آله تلوكي تلوكي آل أهل الذكر ذي الذكر وأهل المروءة da kuma ma'abota mutunci daga cikin mutanen garin makka da to ga abin da ya faru da ni ina neman agaji da ɗauki fashtar asmanu hashi dalilin haka sai 'ya'yan hashin suka taru wa zubra da 'ya'yan zubra wa banu sai fi da murra da kuma 'ya'yan sai ɗan murra fi dari abdullahi bin jud'an suka taru gaba ɗaya shi a gidan abdullahi ɗan juda'an fakana alam ba'aman ya yi musu abinci na karɓar wannan taro da alkawari da zai wata halaku fi sha'anin haram suka kulle yarjejeniya da alƙawari a wata daga cikin watanni masu daraja وهو منتهدة شيء وزن بالفعل ina ɗaya daga cikin wasanni masu alfarma guda hudu da ake da su zulqa'ida zulhijja muharram da kuma radar wannan da muke ciki su su hudu uku a jere ɗaya daban fata'aqadu suka kulla alƙawari wa ta'adaku billah suka rantse da Allah shi alƙawari da aka fi shi da rantsuwa la yaqulanna yadan wahida cewar baki ɗaya za su haɗu zama tsintsiya ta ɗaya zama hannu guda da yankunan da tabbas za su zamo yadan wahidan a matsayin hannu guda ma'al maudu ne tare da duk wanda aka zalunta daga yau. Tuhon wanda aka ci zalunta a garin nan mun ɗaukar wa kanmu za mu zama a dunkule mu je mu tunkari wanda ya zalunci zalunci don karɓo masa haƙƙin zalincin ya zo ba Allah ne, za mu zama hannu guda ma'ad maslumi mu zama tare da wanda aka zalunta Allah ne mai ya jaye akan wanda ya yake mutu hatta yuradda ilayhi haqqu har a dawo da wanda aka zalunta haƙƙin wannan alƙawari ne mai kyau وظلت قريش هذا الحلم قريشاwa suka kira wannan yarjejeniya da alƙawari ne haɗe da rantsuwa hisban fuduli yarjejeniyar masu martaba saboda sun haɗa kan abinci. za su ka ƙarshen zalunci da cuta وقالوا سبق مشي لقد دخل هؤلاء في فصل من الأمن hakika waɗanda mutane da suka haɗu suka yi wannan kwamba suka tattara ƙarfi a matsayin hannu guda na son ƙarfin azzalimi to sun wato ainihin shiga ƙarƙashin al'amari mai daraja mai martaba وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحج أنه kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya halarci wannan yarjejeniya da rantsuwar kawo da zalunci da aka الذي ne, ko فرح a وفرح ne. wanda suka ruce ne da dandamali na wato ainihin zane wa haka ubini mana alhaq kuma duka neman wannan yarjejeniya suka ɗaukaka manarar haske hasumiya ta gaskiya ma'ana sun tsara gaskiya sama a ganta sun kuma wato ainihin rushe abin da ya shafi zalunci da dandamanin zan baki daya وقد قال صلى الله عليه وسلم حديث عن منصور تيرا دامت أنا قربت أبريك ياتي شهدت حرزا muƙayyiri na halarci alƙawari da yarjejeniyar tsarkaka masu daɗin hali ma'a umumani tare da wato ɗan uwan babana wa ana gulamun a wannan lokaci ni ina yawo فما أحب أن لي عمر النعم ba na san a ce a bani wato ainihin jajayen raƙuma a madadin wannan alkawari da yarjejeniya wa an ne an kuɗuhu a kan ne in warware wannan yarjejeniya ko alkawari ma'ana inda za a ɗauki miliyoyi a bani to ba zan iya fifita wannan مليوني أكن لا يرجعين يا بابا دم الله تعالى دم من من تدري جمال ولا حديث صحيح حديث إن أحمد يرى وجهه وقال صلى الله عليه وسلم كما من يطير هذا مشي الله تبتع عليه ياشي لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا na halarci rantsuwar yarjejeniyar da aka yi a gidan abdullahi dan juda'an ma uhibbu annani bihi khumran ni'am ba zan so a ce a madadinsa a bani jajayen rakuma ba walau du'itu bihi bil islam kuma da za a sake kira na irin wannan yarjejeniya da alƙawari a musulunci la ajabtu da na amsa kiran wanda ya kira ni yi wa ibar mana yace horo da aka samu da darussa da kuma abubuwan izina a wannan darasi illa al'adla qimatun mutlaqa ta inda adalci yake matsayi ne daraja ce wacce take sakakkiyar daraja ba ta da wani gefe adalci kawai abu ne mai kyau ba wani gefe na lura ce ba shi da nagarta ko kyau walaisat nisbiya ila adalci matsayin adalci ba na ya danganta ba ne ka ga ka faɗa ba ce ya danganta to a adalci ba magana ya danganta kawai haka ne ila ce daraja ce martaba ce iko ne matsayi ne amma ka iya faɗar wani abu mai kyau ne amma an bayan su ya danganta kuma an ka danganta sai ka ce eh ai ko ba zai shiga nan ba to adalcin da ayi shi zai shiga an ka shiga abin da yake wa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma hakika mai Allah kira da hakika Allah ya kalla da gare shi yau ne yau wa ake zazuru yau ne yau wa ake zazabu ina wato bayyanar da jin kilar ta da darajarsa ma'ana al'izza su ne wani wato girma da ɗaukaka alimtsallin yin izzar jami'a da kuma can cikin suratul juma a munafikin da yake magana wani lahi da izzar wani rantu ne ne ko yin momini to manzo yana cewa wani girma bin musharakati sakamakon yayi tarayya fi ta'azizi mabda al'adam a wajen karfafar da ɗaukakar wato tushe na adalci domin ya zama cikin suka ƙoƙarin faɗa da zalunci hamla da yasarfihi bi aqadarihi kafin aiko shi zuwa ga al'ummarsa da shekara ashirin to an ce shekara goma an kaɗar ne shekara goma biyu sun zama ashirin kafin ayyukoki da shekara ashirin ke zama ya shiga cikin wannan yarjejeniya ta yaƙi da zalunci فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة الأمر ودن تسكي مديديك القيم halaye al’ijabiya waɗanda suke madaidaita mimako fasdakakul ijada sun cancanci yayatawa da yaɗawa fasdakakul ishada ta riha hatta da wadatar min ahalin jami'iyya ko da ku daga gurin maguzawa wannan al'amura ko halaye mai karko nagartattu sukan ga wannan abin da ya faru a lokacin jahiliya kan zuwa musulunci amma manzo ya zama a cikin al'amar saboda kyakkyawan al'amari ne mai kai ne akan hanya ya fita kana hilful fuduli ita wannan yarjejeniya ta waɗannan mutane masu martaba a lokacin jahiliya wa hazun kamar wani dausayi ne asalin waha kenan dausayi a larabci wurin da yake da shuke-shuke da wato rairayi da ban sha'awa da kuma wato ni'ima amma a nan abin da ake nufi da shi wani haske ne kuma wurin da yake da dausayi ai wuri ne mai haskakawa da kuma na ana kokarin bashin turin da gudun zuwa je shi tuwahatun fi malalin jahiliya wani haske ne a cikin duhun magudanci da a nan hizbul qulub ya zama wani haskakawa da wani abu da ya zamanto daban da abin da mamulanci suke kai da ko mamulawa suke kai da wa fihi dilala ko kace dalala ko dalala suna faɗar haka akwai wato wata maloniya a cikin wannan yarjejeniya bayyana wata ta fito fili ala anna shuyu'al fasadi fi nizamin aw mujtama'in a kan cewar yaduwar barna a cikin wani tsari ko wani dandano na jama'a la tuni wa wani aiki qabila wannan baya rufe cewar wannan dandazan da aka samu barna a cikinsa ko wannan tsari da yake dauke da barna a cikinsa to hakan bai rufe cewar zai wakunta zai tsiraita daga duk kan wata banana ko wani abu mai martaba in an ce waɗannan maguzawa ne ko an ne to baya nuna ba za ka same su da wata sa'ada ta nan ba ba a koye haka in an ce waɗannan kangararru ne gujerarru ne to ba ka rasa wai da wata ɗabi'a wata take da kyau a ciki to wannan rashin nagartar da kuma ba da ke cikin su ba ya sa a yi musu kuɗin goro abin da ma da yake cewa a ce kwakwa kwakwa ba za a samu na kirki a ciki ba tunda wannan zaman da suka yi na kokarin yaki da jahilci ai daga cikin su ne dai wasu suka ware suke ga ba su jure ci gaba da zama a cikin tsarin alfizanintar wasu ba sannan ba da yake da cewa ba makka garin makka mushtara'un jahilci madaddara ne ta jama'ar da suke kan magudanci haimanar alaihi ibadatul auman bautar gumaka ta yi jaya a cikin wannan society wannan jama'a ta mutanen manka wal da zalunci ya yi wato jari a cikinsu don a kula da kuma miyagun wato dabi'u suna sun yi rinjaye su suka fi yawa kabbun ne kamar abin da ya shafi zalunci wanzina da zina ba da cin zina wa ma'ana na kane fi miritamu amma nuna haka ga shi a cikin wannan jama'a akwai mazaje ashabu na kwajin waɗanda suke ma abota girma kuma abin da suke wannan na masu girma ne wa muruwa akwai masu mutunci a cikin yankarabu na zurna suna da amal gani wala yuqirunahu ba ta tabbatar da shi gaba ta da mala yake cewa inna urra marhubun duk inda zalunci yake abin watsarwa ne abin kyamata ne da wato anin nesa da shi bi ayi suratin ta kowace irin zuba ta kowace irin sura ido wannan waka a zulmu ana a aqallin nan ko da ku zalunci nan ya afku ne ga mafi ƙanƙantar mutane ko ƙarancin mutane inna al-islam yuharib adh-dhulm a kodayaushe musulunci yana yaƙar zalunci wa yasifu bi janib al-mazlum yana tsayawa a ɓangaren wanda aka cuta aka zalunta dunan nazari ila launi ba tare da ya kalli kalansa ba wa dinihi ko ba tare da ya kalli addininsa ba wa wasu ba tare da ya kalli garinsa ba wa jinsi ba tare da ya kalli samfurin bangaren da yake ba namiji ne ko mace kawai an zalunce shi to a fito ba da haƙƙin Allah ne musulmi ne namiji ne da ce yaro ne zarami ne kawai a fito masa da haƙƙin ɗan gari ne ko ba ɗan gari ne wannan shi ne kallon da musulunci kewa wanda aka cuta na hudu ma na yake jawabin taharu wa ta'ahud halaccin yin rantsuwa da yin yarjejeniya a na nafi'in alkhairi a kan aikata wani abin alkhairi ko kuma min qabil ta'awuni al-ma'ruf wanda yana daga cikin bangare na taimako da juna da musulunci ya kuma fi da shi ko kuma min qabil ta'awuni ma'muri bihi bil Qur'an al-Karim ina daga cikin sashi ko bangare na taimake ke da musulunci yin umarni da su ko da shi a cikin alƙur'ani mai girma. Ala ta'ala Allah malaukaki ya ce, wa ta'awanu ala al-birri wa ku taimaki junan akan aikin kirki da jin Allah. Wala ta'awanu ala al-ismi amma kada ku taimaki junan akan abin da yake aikin tsako da kuma ta'addanci ko wuce gona da iri da wanda yake da tsohon bugu daga nan shi babu ƙari mai sabon bugu za mu ci gaba yi المسلم ilo jama'i في ne a kan musulmi ya zama a cikin al'ummar da yake rayuwa ijabiyan ya amsa kira mai yiwuwa ne ya tafi tare da jama'a abin da ya kamata a tafi tare da shi ne ijabi al'ijaba ai shi ne amsa abin da aka nemi ka amsa to zama ne yana amsa kiran da aka yi idan ya ga dacewar zuwa wajen wannan kira manzo da aka kira haifar kudu ya halarta to ya zai mai amsa kiran abin da ya dace a amsa kiran to mutum ya zama ka fa'ilan ne aiki da wannan amsa kiran ki tabbata akan abin da aka nema a la an yakuna raqman min al-arqam kada ya zama kamar wata lamba daga cikin lambobi ala halish al-ahdath wanda ake sa su a gefen abubuwan da za a lissafo ai lambar so za ta yi amma ba ita ce abin da za a yi kuma na ai lamba a gefe ake sa da ake na ta ta take ware abin da za a zo da shi dan baka ciki to kada mutum ya zama kamar wata lamba dan zama a gefe guda dan tawari baya shiga cikin al'amarin jama'a wanda bai kamaci musulmi ba fi ra'ayi a cikin wato society sa wa mujtama'i da kuma tsarin jama'a da yake rayuwa a cikin su ya rabu da tafiyar a aurahi da tsirar al'arab ما ليش المتدفق لبيبيا لأوضاع جزيرة الأرض قمدا يلي نتبه النارما لبيبيا بصفة الأرض بصفة تا قنوة قمد من الزفا يرى زيلا أغنيكم يرى زيلا وضع مكة المكرمة مركز جزيرة ونور shi wannan makka wuri a makkata yana wuri a makkata ko zai ga cewa wato yanayin matsayin da makka take markazin jazira ita kamar wato cibiya ta tsibirin larabawa addini ta bangaren addini والثباتي تتبذر وقت والسياسي تتبذر جاورتي وواقعها لكم وعطوية تسكي إلا تسكي دولي أن الباحث لأهل الضمائر الحية على إنشاء هذا الحلم ما ليس أن الباحث أظن بأنه لأهل الضمائر وأن تسكي دولي alhayya wanda take rayayya ala isha'i hada al dangane da kirkirar wannan yarjejeniya lam yakun hadithatan tata'allaqu bi fardin wahid ba wai wannan abin da ya faru hari abin da ya faru hadisa ba wai abin da ya faru na zaluntar wannan bawan Allah shi kadai ba shine abin da ya sa wannan abin da ya faru kasa annabin farin da wanda yake da alaka da wani mutum kwaya ɗaya da aka cuta an sai ta hanta ba a biya shi ba ba wai wannan ne kawai ya sa su waɗannan masu zuciya ba ta kai wannan yarjejeniya a a dama da wasu abubuwan kafuwa wani abu za a bi hukumin ma hukuma ko kuma mun yi haka ne dan wani tashi na haƙoƙi da aka turmishe ko aka lankwabe an gane ko alhamu shi ne abin da zai lantar da abu zamar da shi a cikinsa to hajjiyar mahamuma wanda wato an mai ta shige cikin wanda wato an yi ƙarfanta ya akwajin ma'adudin ga wasu wato sai sai duk mutane kan da ba da waɗannan suka yi ba بل baikul البائس a kakkarfan abin da ya za su da yin wannan kuwan kala shi ne damuwa da suke ciki min halin zauna dangane da abin da ya shafi da shigar kafin shi ne kauna da al'amarin abin da yake faruwa na al'ummar laraba a wani lokaci wa adadin tsika da rashin aminci allazi ka tasuru makka wanda wannan rashin amincin shi ne abin da yake jagorantar garin makka a wannan lokaci wa ma haulaha da garuruwan da suke gefensa wa shu'ur bil hadathi ila al da kuma jin da suke na buƙatar a samu wato aminci zaman lafiya والاستقرار تثبت da kuma tabbata a kan wato zaman lafiya ne خصوصا بعد harfin hujjari tun da ma bayan gama yakin kangararru ba Allah da ana yaki ce eh, yakin duniya na ɗaya yakin na duniya na biyu ba na uku ma na nan da a to wannan zalatin da yake Allah ba zai bari ana nan ana ta samun cunkutu ana nan ana cunkutu ana ba da kuma sai a yi horon da za a bi ta kan wanda suke zalunci abin ya fi ƙarfin su gashi yana ta faruwa a duniya daga nan zuwa wanda ya zai da lagawa lokaci guda da zagangalan da kotu da damar kaɗe shi ko daga shi har da na tsaron nan haka yake ba haka zalunci wani ba a yi za a bin da bai rikice zama yaki to aka za a sa musu ne su ko ya tsaya gya haka yake ta ba Allah ya ce wa ihtiramul da kuma martaba hankoki da yanzu da daraja da abin da aka ce haƙƙi na cewa ɗauke shi da kima kada abu ta kai wal baraman da kuma martabobi da abin da aka ce martaba da su a tsare masa martaba wa hidayatul ghuraba da kuma ba da kariya ga baki a ce dan ba ya an kuma ta kai ba saboda da a wanda suke shigowa gari dan wata bukata za ta kawo su gama kuma su fita ila kata zuwa garin makka ne tujjani wanda ya haɗar da yan kasuwa wasu na da kuma masu wasu sana'o'i da suke kawo sannan abin da suka sana'a wannan darasin ya a akwai lokaci tijaratuhu ila shami kasuwancin manzon Allah kira da halittar Allah tabbata gare shi zuwa ƙasar Wa Wa gawazuhu bi Khadija da kuma auren da ida matarsa ta farko uwar gida Khadija radiyallahu anha Allah ya tsare. Fil khamisati wal 20 min umrihi a shekara ta ashirin da biyar da rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam kharaja ila shami sai ya fita zuwa garin sha. بتجارة خديجة رضي الله عنها دكات وانشم لأن خديجة ألا يدريك وكانت خديجة بنت خويلد خديجة خويلد كانت الشيء امرأة تاجرة ما تشي لك أقوى فأنت شرف الوجه تكره دوقة ومال كاقوم أبو غنو أنها ما تدوكيا نعم. تستأثر الرجال tana yin ƙorafin mazaje da ha a game da dukiyarsa wasu ga wani dukkan iya ta yi wato tarayya da su a kan abin da za a je a yi kasuwancin da bishayi da ɗan wani abu da ta abu guda wanda za ta ba su ta haye su su da kasuwanci ita da dukiya tana da kaza an samu ba tana da kaza shi ne tabaru فآمرنا يضربون في الأرض يمتغون من فهم وتضعوا شيء كل سنكي القرد وانشي كتنان كيلا يتيانيلا جويرا فهذا تكيب إلى مدد الكلون كيسة تباق جاء يقارد وانشي لا تضعوا دمع لا تباق وقالت وعيكم قوما تجارا su kuma kamishawa ma mutane ne ‘yan kasuwa. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم bala ma. yayin da abin da ya isa gare ta ya isa zuwa gare ta game da manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi yanzu da ke hadisi na gaskiyar zancensa wa ila ne amanatihi da girman amanarsa وقال a لدرجة الحالة ينسى بعثت إليه تلك أيضا متى تبقى سيرته فعرضت عليه أن يخرج في مال لها sai ta guji mana da cewa tana so ya fita kasuwanci da dukiyarta ina sha zuwa ƙasashen tajiran a matsayinta da ɗan kasuwa na kiwo ga kasuwanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ta gudu da sun kace albarkar karatu ba ka kai shi a yi karatu kuma a yi karatu kada kowa ya guje kada ya da وتوقيه da ما كانت تعطي غيرها kuma ta za ka ba shi abin da ya wanda take ba wajensa yana tijjari daga cikin 'yan kasuwa da suka taɓa maka kasuwanci ma abu na lillah ta haɗa shi da wani yaronta يقال له ميسرة ولا أي السنة ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها درجة أن أسلال أمسك أن تبتع ذلك يكر قوانا تجره وتسيها لا يبقى لدود لدوك وقالت إيمانها ذلك إذا هو يا ذات يتغلق وقالت معه غلامها ميسرة wannan yaro nata mai tsara ibla tare da manzo suka tafi wannan kasuwanci hatta kadima sha an suka isa zuwa garin sha ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته فلزم ذا الله جرى لامنت على الصوبة أدريش يسيسة قدرت ديتا في العيسى هذا ديتا في كم الله إذا ما يسيسة التي خرج بها ولا يسيسة العيسى واشترى ما أراد أن يشتري أن يشتري فلن يدعو أبن دين تنتهي وهذا كل ده إذ يدع أبن دين تبلش ده ما شيء أتبقى ka أبن كنتاز kuma ka siyo wanda ake bukata a garin ku daga can garin da ka je ka da su kuma abin da suke bukata daga wajen. Kuma aka bada فلما قلت إلى ليلى وإلى مكة زوال مكة ومعه ميسرة فهل شيء دائما من نقل جلسون ميسرة لما رجع إلى مكة يا إلا من زوال ديال أن يسأل الكبتة أن ليس يداه مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة خديجة كثيرا أمانة تتبني لمن دوك يسا والمعرفة فدائرا البركة تتبني أبيك يده malam lam tara qabla hada wanda ba su irin da baka mu wannan kasuwanci da manzo ya mata wa akhbaraha gudamuha maisara sannan wannan yaro na ta maisara shi ma ya ba da labari bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa sallam min khilal asba na abin da ya gani tare da manzon Allah jira da nake Allah tabbata a gare shi na abokantaka da dada asalin asba shi ne ruwan dadi alma'ul asid ruwan da yake da dadi to wannan abokantaka da ya ga suka tafi kafanci ita ma ya tare da ita da dada dama ana gane waye mutum a tafiya da kuma mun da kuɗi shi sai abin ya duk da ba da lokaci guda sai na umar allah ya yarda da shi idan zai naɗa jagora a matsayin gwamna da zai kama masa wani gari sai samu wanda suke ɗaukar kusa da ya sai ce da ɗan kira su ce waya ya kasa game da wani ka ce wani ga azumi wani mutum ne mai taɓawa kaza kaza kaza masha Allah ya ce ka san shi shi ba ne ba ka san shi ba ka ba shi harka ta kuɗi kun yi an gama na biya a suna ce baka san shi ba kace ba baka san shi ba an gani baka san shi ba ne mutumin da ka sani shi ne wanda tafiya ta haɗa ku fitar da shi da halayyar na kwarai ko harka ta kuɗi ta haɗa ku harka ta lafiya ba na ya rika wannan mutumin mutum ne kuma wani iya barin da wasu yanzu ba wanda zai mata shaida sai rike kafa ya ta kusa da kuna ba wani kuma ba wannan bane a in dai aka ce babu a gari to maganar wani abu na ya tsare ka tsare da shi ba yadda na ya tsare kai kai da sha amma shi na ta na ta to wannan ba mutum bane dole a gurin da ya kamata ka samu ɗauki ne baka samu ba a gurin to haka kuma in ka ɗauki abin da ya shafi dukiya da an sa mutum son kuɗi fa mu li hubbil khairi da shadid wanda yake ya mara wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ko Allah ya ce so mai yawan da to kai wanda da shi duk da sannan da yake kuɗi amma aka gama lafiya to wannan mutum mutum kuma shi aka rasa yanzu daidai sai kirgan to manzo ya haɗa masa gaba ɗaya har ka haɗa biya ta ta su kuma ta kuɗi an ta samu kuma ka da kuɗin aka samu abin da ba ta samu ba a wajen wani a ganin fara ta su da haka ta faru hadisi ta irin wannan wanda ma ya ila kalima ta kuma wato ɗaiɗaiɗo waɗanda suke mantar da na martaba wa aqlin radihin da hankali wanda yake rinjaye hankali wanda yake kintsatsan hankali wa mantakun sadi da kuma magana wasu suke ta gaskiya wa nahajin amin da tsari abin amurka da shi wanda da su ne mallata halmai shuda sai ka kama abin da ya tafi ta tafi tana cikiya abin da ya ya samu da dawo da wancan da zai wajen sauri na mai ba kwakwara kana ta da wannan kana ta tijiya amma a su fara dawo ba sai da aka wannan zakon ita da cewa an ta da wannan sauri asalin bala shi ne wani abu na da ya bata mai shi wanda aka yada wato tijiya to da kuma sai ka ga abin da take tijiya ma'ana nan da suke gato da samu sai ka dace da shi ta kawo yanzu da kanta ma ba sai an kawo masa ko da وقال السادات الحارث da والرؤساء تجربة جابوري sun kasance ya da ana wani suna kafa ɗaukar saurin a ayyana su gaba da ta ce ta mai hali wacce ba yawa ala ba su ta amma ta abin nan shi wani rabin ita kuma ya lafiya to ya sa yaje amma ka ɗauko ka da mutum ka makasa a ɗan da kuma kana wani zai kuma to to sa ina a ce ga tawarsa kuma da abin a baya ko cikin suka to ɗan abuwa suke ka gaba magana su ne magana kuma abin da za a bawa musamman masu hali suna son su aure ta masu shugabanci da sarauta suna son auren ka za a ba yake fi da magana auren alaihim game da su waɗanda wasu suka nema ɗin zalika wani al'amari na aure فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فكانت تجد إلى أن صلى الله عليه وسلم يا أوليها ورضي بذلك فيه تدوم الجمالات وكلف أعمامه يرغب بعض بغنى أكثر حتى فذهبوا إلى أن خديدة فتتلت فتت بقول أقوم بعض خديدة وخطبوها إليه فتنيما وأتبع أورا خديدة أبرزة وعلى مثل ذلك ما يظل ولا يظل تم الزواج أو يقتم وقالت سنها إنسان شكرت أو اللغة الآن دور أولي ثمانية وعشرين سنة شكرا عشرين تقل قال الصحيح حديث ما كان مكي إنجلش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم wannan shine abin da jagoran masana tarihi na rayuwar manzo ya ambata wal qawali ko mafiyatar wato ya yi kayakan da manzofi muhammad bin ishaq al-mustani shi ne muhammad bin ishaq al-mustani kama fi mustadrak al-hakim kamar da yake ma cikin mustadrak na imam hakim abu abdullah wa qalabahu fi dhalika tilmiduhu amma ɗalibinsa ya saba masa akan haka ya yi ɗalibin nasa muhammad bin umar al-waqidi محمد بن عمر الواسط فنص على أربعين سنة في بيان السور شكرا أربعين تجري كما رواه أنه سميته ابن سعد كما ليس هذا بنت يكون أحكرا ويسوالا بيان تتبنيتي شيء وسؤاله لذا الفعل في الطبقات الكتابة الطبقات والواكدي ما لو يشيوان الواكدي آلهم محمد بن إسحاق لا يحتمل هذه المخالفة مخالفة لا يحتمل هذه المخالفة لشيخه zai iya kirkira wannan saba wanda ya roshe munta ba malaminsa kamar ya zai iya kirkira ba inda mazin na murabba da shukurati kirma hazu cikin shidda shaharar tafi a wajen sanin yaƙe-yaƙe illa an da a in manyan jarfi sai dai jagorori wajen wato dukan wanda bai cancanci a karɓar hadisi a wurin kaza wanda adil da kuma tabbatar da adalcin wanda ya dace a karɓi magana daga gurinsa kasa gogo sun bidin da ba shi wanda rahuhu sun bar shi sun yi watsi da shi wa kan tsara wal akharu wasu na suka ce ومع ذلك الثالث الشبهة لروايته الضعيفة جدا دون رواية شيخي أما دون وزن إذا يكون رواية فلسك دروي نتيجة يتم كل نتيجة حال أيضا لما جاء أو قديدة كان الاتقاء أربعين مساعدة رواية شيخه al'imam jagora bil mafani da tsira wajen abin da ya shafi harkar yaƙe-yaƙe da tsari yin da ishaq shi da muhammad bin ishaq wa kasmalar doktor akram da yawon umar dakta akram da yawon umar ya karkata ila riwayar ibn ishaq zuwa ga riwayar malamu da cewa annabi ya aure kadista da shekara ashirin da takwas في إيطاليا الكتاب فتلقى وصولة السيرة النبوية الصحيحة ingantacce fiye rayuwar annabi wal qalbu ilayna an yalu ai ko ni ma in ji dai kan in ji zuciya ta ta mura kada da haka an gane ko in da baka sani ba ka ga ka sani ashe ma da shekarun ba dai bane dan kuma mu taɓa jin ma na ashirin takwas ɗin bakashin akwai ta ashirin da biyar an gane ku amma mana ya kawo wannan ne ta tazo da ce su tafi inganci wa kana ce ma irin aqbala nisa'i qawmiha ko koma sama Khadija ta kasance a wannan lokaci ita ce na fificiya a kan duk matan da suke cikin wato zuriyar jama'ar da danginta to ita ce na fificiyar mace a cikinsu na karanta bangaren dangantaka wa farwatan da kuma dukiya da Allah ya ba wa aqlan da kuma hankali wa biya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ita ce farkon matar da manzon Allah jira da halittar Allah su tabbata a gare shi a aura wa lam yatazawwaj alaiha bai kuma auren wata tare da ita bai mata kishiya hatta ma ta hatta da ta وكل أولاد وكل أولادي ذكر آئم صلى الله عليه وسلم منها لرجالية يساويس سوى إبراهيم إن بدأت أنت إبراهيم المعصر سوى الرجال ليش لغا دورة ماريا هي الغزة ولدت له أولا القاسم فرق صاحبة والذي أنسى القاسم وبه المكلف النبي صلى الله عليه وسلم لشيء أجي وعندما ألقينا أجي جاء بالقاف ثم بين السنة تهدى مدى بينا ورقية تهدى مدى رقية وأم كلثوم تقوم هيدا مدى أم كلثوم وفاطمة تهدى مدى فاطمة وعبد الله تقوم هيدا مدى عبد الله ولا أجي أي وطيب الشيطان طيب، نعم ومات ضميره آية أن الملائكة تمر كلهم بالكتاب في سرعهم تسلى لخروجها تسلى يا أما البنات أربعة آية مات فكلهن أدركن الإسلام سلسك نفس سلسك نفسك فأسلمنا سلسك نفسك وهاجرنا سكي هجرة نعم مدارس سلسك ماذا نفسك المدلج في هجرة إلا أن الوفاة أدرت السنة فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نطلع ذلك تاشمه ألوك سنة منظور كرائي تسكى نجوة في أدي سنة خندر منظور سوى فاطمة رضي الله عنها إن بدأت فاطمة أن لا يجب إيسا فقد تأخرت إذا تاريخ كرر الرسول بعده باين رأيوه المنظوم تلك إلى أشهر كان رأيوه تأشير بعد مطلوب المنظوم إذا ما أن يتأخذ رأيوه ثم لكن كان فيه صلى الله عليه وسلم سلم بعد حتى ترشك منظوم إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى ومن دروس هذا الزواج إلى أن يكون درسا لأخذ قيادة لأن أولينا منظوم لا بأس للمرأة الصالحة بعد ذلك مثل ذلك تقول أن تبدي رغبتها تبينت وتأينت لبقاتك في الزواج بالرجل الصالح الأول أوري تمن بينك ندم يما تكن قرأي سيادة تدوبون لما جمع تدتين يوم الشبايا فيم اللي ولد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجد أن النبي ترى لأنك أنه تبدأ بريشي إنما رجب فيها kaɗai ya yi yi ya aure ya zauna da ita ne ya shara zai haɗa ɗaukar ɗaukakar da Allah ya masa wa na da kaifin hankalin da take da shi wa rajahati aqliha da wato rinjaye na tunani da take da shi wa illa wanda tazawwaja biha in ba da haka ba ai da bai aure ta ba wani ya akbaru min wa sunna domin kagin mai shi ba a kallon namiji girman da auren wasu sai girme shi gaba ne a sai ya fi kan tanya shakar da kuma ko ƙasa da shi amma ba wasu ta girme shi to amma saboda hankalin abin da aka ne saboda a abin lura ya hankali da basira in ka aure su ƴaƴanka za su tazo da hankali da basira irin wannan wurin za su samu ya ɗaukaka daraja ɗaukaka za su sa ta su akan halaye na ɗaukaka saɓanin aka ɗauro su take balla ba ban saura Su sai su tafi kuma Allah ya so Dukumanu ikira'ati a ada'in Islam cewa da rushewa da lalacewar ikira'at kirkire-kirkire na a'da'il islam makiya musulunci fi da awawu a dukiyar da suke ta cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa ila annabi jira da annabi Allah tabbata da shi kana shahawaniyan dan samoyin haka suke cewa kawai harkar sha'awace sha'awace ne a gaban ilman kana ka, ma da yake to inda haka yake yadda suke dukiya da faɗa lama manna ma'aha wahadaha da bai zama tare da khadija ita kaɗai ba jallin jal fi rayani shababihi a daidai lokacin da yake tasar samartakarsa fi rayani shababihi a lokacin da yake cikin ganiyar jin karfinsa idan kamsi ya zauna da ita har kai shekara hamsin min ɗaukar na shekarunsa ya shekaru ya aure da shekara ashirin da biyar kira da tsawon shekara ashirin da biyar ya kai hamsin ya aina ɗan tamore ne a lokacin ya tashi ya yi barka ko in sha'awar ce lokacin ne kamata in ƙarfi dunkar da sha'awar domin sha'awa ka saurayi ta fi dama ƙarfi ba ga wanda ya manyanta ba wannan na rubuce wannan wato dukiya ta makiya addinin musulunci wannan da ta zama da ba manzo ne a wuri wata khalida ba ma'a anna zalika law aradahu la kana sahlan alayhi tare cewa hakan da ya yi nufin ƙarin auren tuna abu ne mai sauƙi a gare shi wa muyassaran lahu kuma abu da yake da sauka a gare shi ko amma zai ne ba da ɗan gata ne abu da da ɗan ba mai kona yi da shi ya ɗauke shi zarga zai da sauran ƴaƴansa kuma shirin nan ba da wani gari ɗan gata ne ya san yadda ake juya kuɗi ko a dama da abin da yake tsoro ke za a ci me za a sha me za a ɗaura to ya da gudu da gogewa a kan wani ya yi kiwon dabbobi ya san wahalar ya yi kasuwanci ya san daɗinsa da rashin daɗinsa ba irin wani dama su ne suke rage yawan aure ka da gidan attajiri yawa ne ko akwai mata akwai 'ya'ya saboda ne akwai abin basu to duk masu yana da waɗanda abubuwa amma sai ne zai tsayar idan na da mace sai kawo askilatu min burada tambayoyi domin wato ai bibiyar abin da aka koya na madda saba annabi sallallahu alaihi wa sallam fi tijaran di qadida yayi annabi muhammad sirana annabi Allah tabbata gare shi yake tafiyar kasuwanci na qadida din nan da shi to shayyi يا في الخامسة والعشرين من عمره فوق إلى أن شكر عشرين يوم لما اختارت لماذا لماذا اختارت خديجة رضي الله عنها لهذه المهمة ما ينفع خديجة تبع تيش لما يتمم الأمل لما هو مثله وأمانته فوق da abin da ya gaskiya da amana ta sami shi. Man kana ma'ahu sallallahu alaihi wa sallama fi wa tare da annabi sai da annabi Allah da shi a wannan tafiya. Mai tsara? shi ne kafa tare da shi wa ma ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ko me ya gani tare da annabi ya mu gaskiya Ya ga amana ko kankana dumunannanli sallwa ma'aikinsa da madina da zan wajen hadiza a mafiyan ma'aikuna? Shekarun annabin ne lokacin da ya auri hadiza? Ishirin da biyar ko, ko kankana uku mafi ita kuma shekarar shara? Ishirin da ta bama. da shekara. ودخل ماذا يستفاد من الدروس من هذا الزواج كما فقط abin da za a tsare da shi na darussa a wannan auren da ya faru da annabi da khadija za a ɗan farfaɗo ashe mutum zai iya auren wanda ta girme shi da dama a kusa sabi za a ce wannan dalili ne a samu musulunci aka ta faru bayan musulunci ko bayan kuma da musulunci zo bai hara ba sai na ce musulunci ya karɓa ya tabbata an fahimta wannan ma darasi to yawa sai ne wannan yana ko kafin zuwan musulunci ga mai gambira da tunani da hangen nesa ina duba wacce ta dace da ya aura dangane da kyan hali da dabi'u ɗan tamamin shi ne ba masu inda ta rasa an fuska shi ke a fara ta tsakana mai cewa Allah an ta zo ta yara ko? Eh. yake shawar darasin da za mu koyo na ce wannan ne wannan shekarar na ashirin da takwas su ne daidai ba arba'in ba to da ake tana da shekara arba'in allabi a aure kuma ce bayan tana shekara arba'in ta har 'ya'ya guda shida a shekarun da mata suke fiye da haihuwa na tare da haihuwa kan tarko na kuma na wannan na nuna mana shi ma kai kwan hankalin yanzu dama gaban su da kowa ne duk da ta nuna tana so ya aure ta kuma ga wasu can bijimai suna nema ta yadda da doki zai sa wa zai ce to ina gaya wa ɗan kuma ba ba za ni ɗaurin auren eh, ko amma sai je gaya musu a je a ba min auren da gurin wanda suka isa da shi ma yana kaddara na gaban ko wannan shi ne abin da ya kamace sai wanda aka ce na gaban ka ne kai na gaban ka kaddara shi wannan ya sa ko ka ce ku ta bambanta to ba za a zage shi da kai ba za a ka kai da shi ba ba zai goyi bayan kware maka bayan saboda ya ce eh abin da kake kan ko da ba zai ba shi ne da mutum zai hana to da kana daukan ka wani abu ba ka yadda shi ba ka watsar da shi dole ya na rumar da manzo yake da magabatan na wannan na mutuwar za ka iya alkunya da ɗaya daga cikin yanka musamman babban shi da sai abin kwaro abu asma abu abdullah abu muslim da sauransu eh, na da da a rayuwa akan da wannan yana da ma kawo irin wannan na da wato tarbiyya da irin shekaru nata a irin ashirin da takwas za ku same da basira da wayewa da gogewa gama wani da alaƙa da samun horo tun farko an fahimta ko dan da tsawo nan da masu masu shekara arba'in amma ba mu dama a idan mutum yanzu ya haifi ɗa ki sa masa suna alƙawasin za a iya masa alkunya da abul kamar yadda aka yi manzo abul akwai hadisi da ya zo da manzo ya cewa kada ku sanya irin alkunya ta wala ta takallau bi kunyati amma sai suka ce eh haka abin yake a lokacin rayuwarsa saboda yahudawa suna amfani da wannan damar sai sun yi abul qasim ba zai na wani sassa ba kai ba wanda nake nufi an shi ba ma alƙasim ma na abin tsokana sai mai zai daga yau kada a sake kiran wani da alkunya irin tawa sai malamai suka ce yanzu da ba manzo wannan ta kau ka bada ka ci mai zuwa wani ai alamu ita kan da tuna ka iya tawa an ka alƙasim a kira mu abulƙasim an san ba wancan ba. kuma kai an san ba za a kira naka a ce a yi manzo ya wani a ce ba da shi ake an fahimta Allah ya samu. <laughs> Na. wani abin da na ga a cikin wannan hadisi da shi kan su mata suna jira ne da kawon tafiya a irin nan wannan nuna mana bambancin mata a da da yanzu shin su fara da kan suke nema da kirki da basira don wato aura wanda za su aura saɓanin yanzu da aka fi gina wa ƙalƙal in ƙalƙal banza sallar miji ba eh za ka ga amali wallahi ina da kyau to kuma na nasa inda aka matso shi zai tsara amma dai bayan ya ba ta sha'awa eh to kalkalban zai ban kyan sallar miji ta Eh. haka eh. haka yake wanda kuma abin da za ka fahimci daga wannan aure na manzo sallallahu alaihi wasallama da Khadija wani nau'i ne na karama ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda a can gaba Khadija za ta bai wa addinin musulunci gudunmawa da dukiyar da basirar da take da shi da tunaninta domin farko da aka fara masa wahayi da ya zo a rute ina girma ta ce wallahi Allah ba zai so zarta ka ba kana da gaskiya a magana kana da amana kana da taimakon mabukata kana da kana da ba irin ka Allah yake so zartawa kuma take kimai shi ta kai shi gurin ɗaukan baban wara fata ne lawa take ka idan maka abin da ya gani ki mata bayan da gashi da shi ta ce ai wannan wanda zama ka shi ne yake zuwa wa annabi Musa ka kwantar da hankalin ina ma lokacin da za ka bayyana da kira ina saurayi mafi ƙarfi da na taimaka maka sai ya mutu kafin Allah ya aiko manzo manzo shi ya gano shi a gidan aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وقال جلسة الله خيرا لنا لكن لا يبلغ. أنا بقول إن هو يكتي والسلام عليه يمشي ترى لا ينام. دعما تجري إن ينام أي في الدار ما رأيتني لأسوأ. akan na samu aiki ko jami'i da zan yi sana'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya amsa buƙatar wannan ɗan uwa gabatar da shi da abin yi wanda zai wato ainihin kukarfin al'amarin yau da gobe rayuwar su kuma zai kyau ku sanar da ni ɓangaren da kai digiri a wurin wani dole za a yi magana a darace ana iya wasu magana mu shi kan tattar yi jini ina taimakawa inda za ka yi aiki kuma ko da ba samu ba in Allah ya sa in muka haɗu inda wata shawara wani abin yi din zai aiki dan ni to kare ma na bawa wanda ya karatu ina mu ido a karatu sha'awa kada ya dogara da sai wani aiki irin na otu inda wani abu za ka juya ba ko na so an fi samun ribar rayuwa a cikin girma don su tsari mawaɗin ke aiki a harka ta albashi kafin albashi ya zo ya ci su albashi har da duniya kuma da zari zai ka tattara lokaci ko a samu ɗari biyan albashinka an sa ka cikin tsakar da wuya amma cikin idan Allah in kana dan wani abu za ka zuya ka kama ko na kamar lokaci da cewa masu albashin ba suna zuwa neman tallafi a gurin tunda harkar ayyukan ɗan an mata tacin an yi ganda zuwa ciki ko aka samu aikin na sai zuwa su abin da za ka iya jure masa hoto dai an haɗin sha Allah abin da ya kama na shawara sai a ba muna fatan Allah ya amsa wanda za ta da kai da aikin da za ka kuka kun al'amuran a ne da kullum da shi akwai kuma sauran da su rubuto ba na suke shigar wannan bukatar ana kama fita. Na. Eh. Eh. Eh. Aka yi wannan abu. kuma da ku za ku faɗa auren tana da shekara ashirin da biyar kamar da kamar da fara ɗaure auren sai da ya auren da na aka magana wannan. Cikin eh. kan da aka yi malai kwana gabatar da maganar alƙalanci da manzoki a wajen ɗora a jan afuwan akan auren da da sadidan. dan cewar sun dai aure ta dinar shekara ashirin da biyar kuma nan da aka yi wancan gyaran rujiyar wata ba ina da shekara talatin da biyar an fahimta ko da shi a wata mana na fahimta ake so kuma da shi wani abu da zanzo Allah iya darjanta shi da shi sun kafu zuwa musulunci ke fara wato gabatarwa. Tunan da za a gabatar da wannan wani abu da ya shafi kowa da kowa na al'umma da yake rayuwa da yake da inuwa ne da ke aka samu mafuta zai fito da su da kima su fiye da ake tsakanin da wata zai wa Allah mai da an fahimta sanar da zama wannan ya sa malam ke gabatar da wani musamman malam ina da rawar da sun faru da mazuɗin na daraja ta ɓangaren abin da ya shafi ɗan da da aka yi da hikima da Allah ya sa a cikin masa sai da da cikin hikimar garga bai sai da danta ka irin wannan alƙalanci da ina irin wannan shekaru kuma su tsire shi a shekaru da wato ainihin da cikin saka kamar shi yana da cikin shekaru a kan su zai wata abu na kuma bagar abin da ya shafi a cikin mana yau ko magana cewa ya shi ya za kaza za ne ba sannan sai aka sa kuma wannan biyu baya da nuna abin da ya shafi shi da wata da ke ba kamar wancan da ya shafi cewa duka society sun shiga wasu tsaka ne ya ya fito da su abin da zai yi na da hmm. wani haka haka eh haka bayan ya bada wani magana sai an zama kare ita tsara da mutu ka faɗi da da da ramana yawwa Allah na ku da mutu da

zai iya kasance wani yana da alama yana da cewa to ai za a tashe shi a yaran ma zai je da ɗaya da dukiya din zai iya biyan wanda ya ladinta a nan duniya wannan ya ce kuma wato ani ɗaya'yan na sai Allah ya juya duk gaba da suka zama musulmi da ko an tashi a yaran za su zama ɓangaren ba tare da shi suke ba zai iya kasancewa wannan abin da ya faɗa da wannan ganin da yi ta kai da ta ubangiji ta zo da wannan zai iya kuma kasancewa ubangiji ta tuntun da ko ba wannan shi zai bayan da bayan ko abin da aka sani kuma zai ya kasancewa yi wani daga cikin sa hanyar da ubangiji zai wannan da aka yi a da duniya idan ya'yan nan za su ba sa tare da shi yadda ya wuta da su tsarin zalunci da tafaƙar ba su ba sa yi na kan tsarin adalci da musulunci. Kuma masu tsarin duniya an nuna masu cewa an adalci ma kullum wanda yake da zai samu da dayan da zai so da zai ba dai malayin ma ba ne wanda zai iya kasance haka kuma an bayar da Allah ba ne ya Allah ya samu da shi kankan ne bari wa alaikum yau ni sallah a dan ma dan kira da ma zaune eh cewar sa fara cikin ta ya da ba ma sauran rubutu kuma an kuma cewar kuma karatu na suna za su fara da kyau. Eh. to ne zama na ke jiya a wanda da cikin yan uwa da ake tafiya da da shi ya zan cewa a yi kaza da wanda ya je ji da abin da ya faɗa kamar sun kuma karatu a iya nan hoto da gudanar da yadda su goma wanda muka zo kuka biya ko muka fi garanci ko muka fi garanci da ake karɓar na sako wani sai ya kai so da lawo sakon bai je gurin kai sai da wani wani ne ya sakon sako irin wanda yana iya isa ga kowa idan ya zo da shugaba na gaba ɗaya ko shi sai zai wajen harkar watsa labarai shiga yanzu shiga talabijin wani ba a tura yanzu inda a tsarsa za ka gani in ya ce masa wani za ka zama masa da za a yi maka irin wannan to shi ne zai yi dan kowa da ta abin da ake ciki a yau amma irin wannan sako na iya masallacin dole an da a yau da yi ya je sai kuma irin sai da zama magana da muka yi ta wannan kuma shi wannan din ma nan an za ka raba wannan labarin da ke ba wannan da wani kuma yana magana da yanzu ya ba an bai sa shi wannan abin da ya shafi sanar na addu'a mu ne da ta kai shi ma sai liman ya yi jagoranta ayi alfarma duk sallan duk sallan sai ayi alfarma a gaba wanda bai zo aiki da shi ba shi kadai da roƙa Allah ya ba da gudanarwa saboda wanda suke ganin ba kowa wani shi da wani a wani ƙarni kuma na ga madaukar wakon musarai mai tafiya a ƙarni ko gaba ɗaya kowa da wanda ake taɓa da wanda za a taɓa a yi zance ba su taɓa a zance da yawan a karɓa to ya da an cikin dan wasu ainihin an yi ruwan sanda to ba ka hanyar babban ko mai ɗaukar ta ƙarari ya yi ne a dokar da musulunci kuma ya fara tun ne tun kafin zuwan manzo sama sun da Allah ya saukar da annaba Adam da Iblis ake gwarge tsakanin ƙarya da haka kuma yake ci gaba har sai Allah ya tashi kiyama. Kuna ba abu da zai ɗari amma ne ana cin nasara a murkushewar da addu'a da kuma kyautu da aiki da da gaskiya duk wani karatu da nake na tarihin rayuwar manzo amanarsa gaskiyarsa haƙurinsa juriyarsa faɗaɗarsa ya ɗauke shi mai da shi a yi yana roƙa ya amsa da ta kara abu sai ne nasara ma'ana mu haɗa da gayawa wanda ya da kuwa da komai ko mu haɗa da duk tsarin da yake rubi don da amsa abin da muke so yi mana sai mutum na samu Allah ya yarda da su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha